A cikin wata sanarwar da kawancen FPR ya fitar a yammacin talata ne 'yan adawa suka bayyana cewa kwaskwarimar da gwamnatin kasar ta buƙaci majalisar dokoki ta yi wa tsarin kasafin kuɗaɗe na shekarar 2015 a makon jiya ita ce ta basu damar gano yunkurin karkata akalar wasu kuɗaɗe. Honorable Tijani Abdulkadir ɗan majalisar dokoki daga ɓangaren adawa ya ce. Kusan miliyar biyar aka hidda wa'anda kuɗaɗe ne da farko wanda aka sa dan sayan makamai da kayan aiki ga sojan nan kuma da aka yi da wannan miliyar biyar me aka yi da su a'a wai an ta an sai kamera bidiyo da a yi tsaron fada shugaban kasa bayan shi akwai ma'aikata na ƙarya wanda aka ɗauka ba su aikin hori ba su na baki an ɗauki magudan kuɗi kusan miliyar hudu an ce za a aika wa da shugaban kasa da wa da prime minister da hwa da eh, minister dan a yi a yan bangar siyasa wannan ma abu baki ciki ne mun yi Allah da shi sai dai dan majalisar dokokin kasa na bangaren rinjaye honorable Shafi'u Magarya da na tuntuba ta waya cewa yayi miliyar biyar da aka ce an ware kuɗi ne wanda aka sa shi bangaren minista na cikin gida ba maganar ofishin shugaban kasa ba ko gidan shi duk minister minister aka ga ya kamata a yi a yi duniya in kun ba gaba ɗaya ba ta cikakkiyar lahiya bisa wannan fannin ne aka ce a a hudu wannan kuɗi a sa tsaro a cikin ma'aikatu kuma maganar miliyar hudu ba maganar zancen ma'aikatan da shugaban ƙasa ba ne an ɗauki ma'aikata a fannin likita an ɗauki ma'aikata a fannin makaranta an ɗauki ma'aikata a fanni da yawa kenan na mutanen zuwa za su yi su aiki idan wata ya mutu eh, su zura gwamnati ido ko kuma zuwa za su yi su yi adawa da su biya su. Kawancen na 'yan adawa ya yi barazanar gudanar da jerin gwano haɗe da taron gangami a ranar Lahadin da ke tafe a birnin Yamai domin nuna ɓacin rai a kan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙarƙashin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.